Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da hudu Sassan firistoci Waɗannan su ne sassan ’ya'yan Haruna maza, ’ya'yan Haruna maza su ne Nadab, Abihud, Eliyazar da Itamar, amma Nadab da Abihu sun mutu kafin mahaifinsu, ba su kuma haifi ’ya'ya maza ba, saboda haka Eliyazar da Itamar suka yi hidimar firistoci tare da taimakon Zadok zuriyar Eleyazar da Ahimelek wani zuriyar Itamar. Dauda ya karkasa su zuwa ɓangarori don aikinsu bisa ga hidima, akwai ɗumbun shugabanni a cikin zuriyar Eleyazar fiye da zuriyar Itamar, aka kuma karkasa su haka, kawuna goma sha shida daga zuriyar Eleyazar. da kuma kawuna iyalai takwas daga zuriyar Itamar, aka karkasa su babu son kai ta wurin jifa ƙuri'a, gama akwai manyan ma'aikatan wuri mai tsarki da manyan ma'aikatan Allah a cikin zuriyar Eleyazar da Itamar. Shemahiya ɗan Netanel, wani Balawe ne marubuci, ya rubuta sunayensu a gaban sarki da kuma a gaban manyan ma'aikata, Zadok, Ahimelek ɗan Abiyatar, da kuma kawunan iyalan firistoci, da na Lawiyawa, iyali guda daga Eleyazar, guda kuma daga Itamar. Ƙuri'a ta farko ta fāɗa a kan Yehoyarif, na biyu a kan Yehidahiya, na uku a kan Harim, na huɗu a kan Seyorim, na biyar a kan Malkiya, na shida a kan Miyamim, na bakwai a kan Hakkoz, na takwas a kan Abiya, na tara a kan Yeshuwa, na goma a kan Shekaniya, na goma sha ɗaya a kan Eliyashib, na goma sha biyu a kan Yakim, na goma sha uku a kan Huffa, na goma sha huɗu a kan Yashebeyab, na goma sha biyar a kan Bilga. na goma sha shida a kan Imar. na goma sha bakwai a kan Hezir, na goma sha takwas a kan Hafizes, na goma sha tara a kan Fetahahiya, na ashirin a kan Ezekiel. na ashirin da ɗaya wa Yakin, na ashirin da biyu a kan Gamul, na ashirin da uku wa Delahiya, da kuma na ashirin da hudu a kan Ma'aziya. Ga tsarin aikinsu na hidima, sa'ad da suka shiga haikalin Ubangiji bisa ga ƙa'idar da kakansu Haruna ya kafa, yadda Ubangiji, Allah na Isra'ila ya umarce shi. Game da sauran Lawi, game da sauran zuriyar Lawi kuwa, daga ’ya'yan Amram maza, Shobayel, daga ’ya'yan Shobayel maza, Yedehiya, game da Rehabiya kuwa daga ’ya'yansa maza, Ishiya shi ne na fari, daga mutanen Izhar, shalomot daga ’ya'yan shalomot maza, yahad ’ya'yan Hebron maza su ne, Yeriya na fari, Amariya na biyu, Yahaziyel na uku da Yekameyam na huɗu, ɗan Uzziyel shi ne Mika, daga ’ya'yan Mika maza. Shamir Ɗan Mika shi ne Isshiya, daga ’ya'yan Isshiya maza, Zakariya ’Ya'yan Merari su ne, Mali da Mushi Ɗan Ya'aziya shi ne Beno ’Ya'yan Merari su ne, daga Ya'aziya, Beno, Shoham, Zakur, da Ibri Daga Mali, eliyazar wanda ba shi da ’ya'ya maza Daga Kish. Ɗan Kish shi ne Yerameyel, kuma ’ya'yan Mushi maza su ne, Mali, Eder da Yerimot, waɗannan su ne Lawiyawa bisa ga iyalansu, suka kuma jifa ƙuri'a kamar dai yadda ’yan'uwansu zuriyar Haruna suka yi a gaban Sarki Dauda, da gaban Zadok, Ahimelek, da kuma a gaban kawunan iyalan firistoci na Lawiyawa, aka yi da iyalan wa daidai da iyalan ƙane.